Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara, sittin, sai kuma kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zango FM a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Satumbar shekara ta 2018. na Hafsat Bello ɗan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labaran duniya. Kasashen Ethiopia da Eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a ƙasar Saudiya. nan amurka gwamnan jihar north carolina yana kira ga mazauna yankin su kara taka tsantsan da hadari da ke tattare da ambaliyar ruwa a yankin a wani mataki na ba safan ba kasar pakistan za ta bada takardun shaidan zama 'yan ƙasa ga 'yan gudun hijira afghanistan da aka haifa a ƙasar ta pakistan to kani labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ba ta kashin da aka yi tsakanin 'yan bindiga da al'ummar jihar sokoto can gidan rana can an ka ɗauke wasu 'yan mata guda takwas an ka kashe wani direban mota. Haka kuma za ku ji matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka na maganin farin da suka addabi gonaki. fara an ta fara tun tana karama tun ba ta fara tashi ba tana buran nan ya kamata a zuwa shaida ma hukumomi hukuma kuma ta yi tanadin magani tun da wuri a sa musu. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi Ethiopia da kasar Eritrea suka sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya. matakin da ya kara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna ba a bayyana dalla-dalla ba sharuɗan da suke kunshe cikin wannan yarjejeniya wacce sarki salman na saudiya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres suka shaida yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a jidda a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki ma'ana sarki salman kenan abu ne da zai shiga tarihi kuma gagarumin ci gaba ne ga mutanen ethiopia da eritrea kuma zai taimaka wajen karfafa tsaro da daidaito a fadin yankin baki daya in ji ministan harkokin wajen saudiya adil aljibar ta shafin twitter Eritrea a da lardi ne a ƙasar Ethiopia ko Habasha ta balle ne a shekara ta ta 1993. Rikicin kan iyaka ya haddasa yaƙi na tsawon shekaru biyu da ya halaka kimanin mutane 700, kuma zaman doya da manja ya ɗore tun can. A nan Amurka gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuka yana ƙara yawa sakamakon ɗimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba suna Florence take ci gaba da zabgawa a jihar. Wherever you live in North Carolina, be alert for sudden flooding. ko ina kake da zama a jihar Carolina ta arewa ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata, ka kiyaye gargadi dangane da yanayi kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari. Gwamna Kufa kena yake gargadi ga al'ummar jihar wani taro da manema labarai a jiya Lahadi. iskar florence mai tsanani yanzu karfin ta ya ragu sosai duk da haka tana ci gaba da jawo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin kudu maso gabashin amurka yayin da ta doshi tsakiyar yankin tekun atlantic guguwar ta kashe akalla mutane goma sha shida kuma ruwa ya killace wasu garuruwa baki daya fiye da gidaje dubu ɗari bakwai ne a hali yanzu ba su da wutar lantarki a halin da ake ci kuma wata guguwar mai karfin gaske da aka lakaba suna manhu ta fatattaki lardi gwandon mafi yawan al'umma a china a jiya lahadi bayan da ta ratsa hong kong da ruwan sama mai karfi da iskar da take juyawar kilomita mai tan cikin kowane sa'a daya an kwashe mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu daga lardin saboda abin da mahukunta suke cewa ruwa da iska mafi tsanani da aka yi a yankin a bana rahotanni daga kudancin china suka ce mutane biyu sun mutu bayan guguwar ta kashe mutane hamsin a kasar philippines a rana asabar guguwar manhut ta isa doron ƙasa a philippines inda ta fatati kuriyar tsibirin luzon Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya yi girari ba tare da ya gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zaɓensa a shekara ta 2016 da kasar Rasha doka bata amince da shi da amince da binciken ba. A kalaman da ya furta ta shafin Twitter shugaban na Amurka ya ce binciken da lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa haramtacce ne. Ya ce ana ci gaba da bincike ne domin neman laifi da za a laƙaba masa. sai dai da za a tuna ma'aikatar shari'a ta amurka ce ta naɗa shi kuma alkalai sun yanke hukuncin cewa binciken yana kan ka'ida kamar da ya saba tam ya musanta cewa akwai wani haɗin baki ko dangantaka tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da ƙasar rasha ya ce idan ma akwai haka to tsakanin abokiyar karawarsa ce hillary clinton su suka haɗa baki da rasha ya kutanta gungun lauyoyi da suke aiki da mula a zaman fusatattun 'yan demokrat su goma sha bakwai da suka dage ka'in da na'in domin nemo laifi laifi ya ce babu adalci ko kaɗan kuma matakin bai yi wa ƙasarmu daidai ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc A wani mataki na ba safan ba ko ma dai ba taɓa yi ba Firaministan Pakistan Imran Khan jiya Lahadi shi ma ya ba da sanarwar cewa gwamnatinsa za ta ba da shaidar zama ɗan ƙasa ga dubun dubatan 'yan gudun hijira daga Afghanistan waɗanda ƙasar ta ba su muhalli na shekaru masu yawan gaske. hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da jami'an pakistan sun ce akwai yan afghanistan miliyan biyu da dubu ɗari bakwai cikin su har da miliyan ɗaya da rabi waɗanda suka yi rijista a zaman yan gudun hijira mutanen sun tsere ne daga rikicin ƙasar na shekara da shekaru kan batun addini ko ƙabilanci ko talauci ko kuma dai fitintinu iri daban-daban da afghanistan ɗin ta fuskanta binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi ya nuna cewa kimanin kashi 60 cikin ɗari na yan gudun hijirar afghanistan walau an haife su a pakistan ko kuma an kai su ƙasar kasar tun suna yara prime minister kan ya ce al'ada ce a duk faɗin duniya idan aka haife ka a ƙasa to ta zama ƙasar ka Duk da kokarin da ake yi babu kakauta na tsaye da al'adar yi wa mata kaciya a Somalia likitoci da masu rajin kare muradun mata sun ce wasu 'yan mata biyu 'yan uwa sun mutu a makon jiya a tsakiyar ƙasar bayan da aka yi musu kaciya kuma jini ya ci gaba da zuba har raye halinsa. likitoci ma da masu gwagwarmaya suka ce 'yan matan sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira bursala mai tazara kilomita 75 daga garin galkayo da ke yammaci amma suka ce an yi musu kaciyar ne kusa da gari da ake kira galadi da ke tsallake a yankin somaliya da ke habasha wani likita dr muhammad adan wadda ya zanta da dangin 'yan matan da suka yi kokarin ceto rayukansu sun ce an yi wa 'yan matan kaciya ne ko ranar goma ko kuma sha ɗaya ga watan satumban nan kuma shekarunsu na haihuwa goma ne da sha ɗaya 'yan gwagwarmaya suna fargabar gano iyayen 'yan matan saboda suna tsoron iyayen ba za su so a gano saboda tsoron za a hukunta su labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla biyo bayan awon gaba da waɗansu 'yan bindiga suka yi da wasu yara a ƙauyen girnashe da ke jihar sokoto al'ummar garin sun bi bayan 'yan bindigar abin da ya yi sanadiyar barkewar rikici a tsakaninsu har aka yi asarar rayuka murtala faruk sanyin na ya aiko mana rahoto daga sokoto a farkon makon nan da ya shige ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan mata bakwai daga garin girnashe da ke gundumar dan ta sauko a karamar hukumar mulkin isa a jihar sokoto rahotanni sun ce 'yan bindigar sun arce da 'yan matan zuwa dajin isa mai makwabtaka da shinkafi ta jihar zamfara inda kuma suka nemi kuɗin fansa domin sako yaran a daidai lokacin da jami'an tsaro suka ce suna nan suna shirin ganin cewa sun ceto 'yan matan to amma da alama jama'ar yankin ba su gamsu ba lamarin da yasa suka yi gayya suka bi sawun 'yan matan da dukansu 'yan kasa da shekaru goma sha biyar ne da zimmar kwato su hakan ya haifar da batakashi kashi tsakaninsu da 'yan bindigar da suka yi musu kwanton bauna lamarin da kuma ya yi sanadiyar salwantar rayuka Alhaji Bello Aliyu shine sarkin rafin ɗan ta sako babbar gundumar girnashe. Can gidan rana ce an ka ɗauke wasu 'yan mata guda takwas an ka kashe wani direban mota wurin harka itace yanga-yanga. su barayin sun kira daba cewa su taho ga sunan duci suna jiran su to mutane ko da sun katari an ka raba biyu waɗanda a ƙasan duci ashe barayi sun riga su kwabarin ɗinsu sun hau babura babu mahita waɗanda su ko ba su da kai ga wannan wurin ba su ko waɗanda an riga an kai inda babu gudu babu ja da baya su ashirin da shidda to suna sun ka kama su halba a halbe su to har sun ka bamu labarin cewa an kashe 'yan banga guda biyar su kuma sun kashe barayi ba su san su ba rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin duk da yake ta ce ba da yawunta jama'ar suka tunkari 'yan bindigar ba murtala mani shine kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto akwai wasu 'yan mata guda bakwai da suka je neman abin wuta satin da ya wuce har yanzu muna sauraron bayanin abin da mutanen za su yi domin mu san abin da ke to su kuma shine suka ce za su ce duk inda suke cikin dajin nan sai sun nemo su suka ba da goron gayyata suka tattara mutane da yawa mai girma sarkin gobe ya ce musu ba a haka nan kar ku shiga kun ga abin da ya faru kwanan baya tunda mutanen nan suna bugo waya a tsaya su bugo waya a san yadda za a yi a ceci bayan a ce rayukan waɗannan ƙananan yara ba su ji ba to baka ganin watakila rashin gamsuwa da yadda ku jami'an tsaro kuke aikin ceto 'yan matan ne yasa jama'ar gari suka ɗauki wannan matakin eh, to amma duk yanzu da yake so a kai kuma sai ka tunanin rayuwarka menene mafita wannan al'amari da sauransu wannan dauke-dauke kusan duk najeriya ba inda ba a yi alhamdulillah nan wurin kusan da an yi wannan dauke-dauke muna samun galaba mutanen nan wasu allah na taimakon su su gudu wasu kuma ana magana da dangin su a samu abin da aka ba su a sako su lafi lafiya saboda haka ni ban ga dalilin sauri ba kuma bayan kowa ya ba su shawara cewa kar a yi wannan gaggawa idan wannan gaggawa ba ta da alheri rahotanni sun ce daga bisani kuma 'yan bindigar sun koma garin na girnashe da yammacin jiya inda suka kore dukkanin mutanen garin yayin da kuma har kawo yanzu ba ɗuriyar 'yan matan bakwai da aka sace murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama to madalla Yayin da manoma a jamhuriyar Nijar ke dakon ganin amfanin gona ya nuna domin a fara roro da kala. Rahotanni daga karkarar gore sun nuna cewa fara ta afkawa gonaki da dama. Magajin garin gore Mamadu Mari ya yi wa wakilinmu Sulamun Barma karin bayani akan halin da ake ciki. Eh, salamu alaikum akwai fara effective gabacin burakin nan akwai sun fara barna to mai salama fara abu ne wanda dama mun saba shi a zon ki wannan bandi ce wanda tun 1954 nike zama aka ce ake duk shekara sai an yi fara a nan wajen. Mar waɗanne garuruwa ne wannan al'amari ya shafa a halin yanzu? Ban garuruwan garin Karamma ne daga gabas akwai wajen su gwanidi su abin na bitowa su bandikin su fito daga eh, arewa na duka na wajen ne dama daga bandikin da nike gano ko da aka saba yin daga can wajen gula ne yake kama ya gangaro wajen su fito nan ya yi gaba arewa ya nihi kilbuwara mai wajen su kelle ka zo yake na haye wajen da bandikin na dawanda an san da shi duk shekara yana yin fara. Mm, yanzu a yanzu ta yi sosai. Eh, inda ta yi bannan ta yi bannan inda ba ta zo kin ba dai ba. su. Akwai wani mataki da kuke ɗauka ku hukumomi kamar anan hukumomi na gure? Eh akwai mataki da muka ɗauka akwai gwamnati ya ba da furodi fitosanitar wanda an sha an sa a ƙasar kazawai kyalle an sa mu ma nan gure mun ba da mai eh, mota ta je da makaranta yau ta ma wajen sau biyu uku kuma an je dajin an sa su kuma da produce don kar na gwamnati ya kare ko ya kasa tun daga tawa ma mun yi kwamandan produce an kawo mana yanzu ma tana na mun wannan na gwamnati ya kare za a ji a fesa wajen. Hmm. wani al'amari misali mayar za ta yi watakila ya yi barazana ga harkar cimaka irin amfanin da manoma ke sa ran za su samu a ƙarshen damana. ruwan da ya baka kai shi aka ce shine ruwa wanda aka cinye gonar shi shi tabbata mishi banna amma don ya kai ya takura duka ba neman karkaran duka wannan ba ya yi haka ba yi tsammani ya yi haka ba akwai gonakin da ya yi bannan ya musu banna amma kuma ba duka ko'ina ba ne ba ya shafar duka karkaran gurin fara ta fara tun tana karama tun ba ta fara tashi ba tana gurin nan ya kamata zuwa shaida ma hukumomi hukuma kuma ta yi tanadin magani tun da wuri a sa musu amma ba sai an yi jira ba fara ya shi fada ya fara banna tukuna a zuwa wadi kan hanyar nemo magani kan aje a abin nan da ya banna har ya riga ya yawa a yi riga kai shine ya hiru shi gwamnati ya kawo magani tun da wuri su kuma talakawa su zo su hidi tun da wuri ne maganin shi Gwamnati Suleiman mani Barma. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Gumel zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako wazir abba kyari ya yi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar najeriya malam abba kyari wanda ya ce da yardar malam abba kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna sana ado don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci ƙira hilas ga fadar gwamnatin najeriya amma bayan fitowa kungilar bai samu ko sisin kwabo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira dss a shirinmu dai gabata mun ji yadda fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gudanar da kowane irin bincike ba ta kuma ce a cikin kasafin kudin shekara ta 2016 da 2017 babu wata kwangila sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa international center for investigative reporting ta wallafa takardar kasafin kudin shekara ta 2016 a ta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙira hilux a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda ba ziri yake ba mu labarin yadda badakalar ta kasance suna nasir fil hashin gumel ku biyo mu cikin shirin zai ba mutane mamaki idan misali a ce eh, kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin to ni dai ni baki ne a yin kwangila saboda ban san kan kwangilan ba shi daga farkon ma ya gaya min ma supply contract uh, supply toyota helix na abinan ne za mu siya to in dai supply ne ko da ni ban yi karatu ba ko da ban san wadansu abubuwa na kwangilan ba amma dai in aka ce supply za a ba da kudin ne ka je ka saya kayan ka dawo da shi sai abin da ya saura sai ka rike ribanka to amma yadda na amince da shi kuma yadda na yarda da shi don ko da ya je gida ko da ya je gadana na babana in mahaifina yana kan taburma abba kyari ba zai zauna kan taburma ba sai dai ya zauna kasa to saboda haka na yi respectin nashi fiye da yadda ake zoto kuma na yarda da shi amanan tsakanin shida tsakanin da tsakanin mahaifina don ya yarda da mahaifina duk garin bama sun san mene halakan abba kyari da mahaifina kuma ko da an je fadan sarkin garin bama shehun bama shi ya san mene halakan tsakanin abakari da mahaifina wato ba mu labari wato abin da dama za a fi so a sani kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu amma wai a ce wai ya ce ka rika ba da wasu 'yan kuɗi watakila wajen fa waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma ashirin da tara ba shine ake tambaya to ni shi ya yi directive na in sa kudaden nan a cikin account na sani ado abin da na ba wa sani ado hand to hand 4 million ne sauran duka na sa a cikin account don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi sani ado kuma ko an sa kudin na cikin account ne ko ba a sa ba sai a a duba na daya kenan na biyu kuma lokacin da na doke kara zuwa efcc ai efcc tana sani da magana me ya sa me ya hana su yin bincike akan wannan kes din daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kuɗin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 hmm. uh, a ajiyar banki ta dosani da kuma miliyan kamar hudu da ka ce ka bashi hannu da hannu akwai takardun banki na tela na shaidar cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen ina da su dukka kuma akwai su a wajena kuma akwai a wajen efcc duka telolin eh, da na sa kudin duka waɗansu kuma na yi transfer waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na sani adon kuma waɗansu na ba ma abokaina account na sani adon sun sa kudaden a cikin account na sani adon akan cewa za a samu wata gara ba sa ko riba daga baya to in allah ya sa allah ya ba mu wani abu a ciki ni kuma sai in basu abin da ya dace don dukanmu mu samu alheri kuma mu samu ci gaba kuma mu san eh muna da babban yaya wanda zai taimake mu kuma zai taimake kasar mu ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito to sai ya akai na ji shiru sai sani adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan kudin nan kuma miliyan dari uku ne da dubu dari bakwai da saba'in da biyu abin da aka biya wannan kudin to ban san account da aka sa ba shi sani adon shi ya ranta min miliyan biyu da dubu dari biyar in akan allah ya sa mun samu wannan eh, aikin ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan kuma na gaya masa wannan sirri shine abin da muka yi da shi sani adon shine na gane cewa eh an biya kudin nan sai na fara biyon shi a hankali a hankali to abin da ban samu nasara hakan ba na sa mutanen gida sun yi masa magana sai dai yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce min da amma bai bani hakki nan ba to mutane masu basu suka har sun doke ni sun kai ni zuwa eh, dss anti-robbery squad crack a borno ma har na yi kwana biyu a wajen can an yi min walakanci sosai a wajen sai da 'yan uwana sun zo sun biya wadansu kudaden kafin an bani an ba da ni belin to na fito na kira shi a waya ya ki daga waya na na tura masa sako ya ki ya yi responding to ina biyo shi ina biyo shi shiru ban ji komai ba to sai na tashi na yi iso zuwa abuja na zo efcc sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu kanin ibrahim mago sai shi na same shi na ce ya zan yi in samu in ga chairman efcc don wankan sai ya ce a'a mene ya faru na ce gashi gashi abin da ya same ni saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita tun da shi kuma babban mutumi ne saboda haka ya kira wannan dan nan ya bani hakkina ya yi masa magana ya bani hakkina yake in inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a efcc bashir abdullahi sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin to sai na yi so zuwa abuja sai na zo na samu bashir abdullahi a ofis na shi a block c a efcc headquarter sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka sai bashir din ya ce to sai in je in rubuta partition kan abakarin in zo in yi submitting bayan da na yi submitting shi zai mun follow up to daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida daga yamman kuma bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa efcc ina so in tona masa asirin asirin da muka yi da shi ya zan zo in yi masa haka na ce to ya samu labarin kaje efcc tun da ba mai gani har hanji ba ne shi to na san tun farkon ya gaya min mutanen wanda na karba ba su su kansu in sun yi min magana ko sun takura ne sayin ko da sun kai ni efcc shi yana da connection a efcc zai yi solving issue din nan to ni kuma ban amince hakan nan ba sai da na je wajen ne tukun sai da da yamman ya kira ni sai na tabbatar cewa eh akwai wani abu a sakaninsu na tabbatar hakan to tun da ba haka ba ni ban san kowa ba a efcc sai dai bashir abdullahi shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je shi ne farkon wanda na sani a cikin efcc to maganan nan kuma tsakanin ni da shi bashir din ba wani wanda ya san maganan nan ko da mutane gida ban gaya musu na je efcc ba to dole za ka ce bashir ya kira shi ya yi masa magana akan hakan kuma daga baya abin ya zo ya tabbata haka ne bashir yana aikin a bakere a efcc ya tabbatar da hakan to sai na yi so zuwa gida sai shi abban ya kira ni ya yi min magana sai ni kuma na ce to ya bani na in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi to shi kuma ya yi min alkawari eh zai bani hakkin amma shiru bakin abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya haka kuma muna mika goron gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren musamman ma malam abba kyari shugaban ma'aikatan fada shugaban najeriya yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya nisan fila hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Jama'a ga labarai. Jiya Lahadi Ethiopia da kasar Eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya. Matakin da ya kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna. Ba a dai bayyana dalla-dalla sharuɗan da ke kunshi cikin yarjejeniyar ba. Wacce sarki Salman na Saudiya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres suka shaida. yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a jadda a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki biyu abu ne da zai shiga tarihi kuma gagarumin ci gaba ga mutanen ethiopia da eritrea kuma zai taimaka wajen karfafa tsaro da daidaito a yankin baki daya in ji ministan harkokin wajen kasar saudiya A nan Amurka gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuwa na kara ƙaruwa a yankin sakamakon ɗimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba a sunan Florida take ci gaba da zabgawa a jihar. Yana cewa ko ina kake da zama a jihar Carolina ta Arewa ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata ka kiyaye gargaɗi dangane da yanayi kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari, in ji gwamna Cooper a taron manema labarai da ya jiya Lahadi. a halin da ake ciki kuma wata wata wato guguwar mai karfin gaske da aka rakaba suna manhut ta fatattakilar din gwangdun mafi yawan al'umma a china jiya lahadi To masu raro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu kammala shirin muna taya baba Muhammad Aliyu makarfi motas Kaduna muryar murnar ƙaruwar ɗa namiji da ya samu da fatan Allah ya raya. Haka kuma muna yi wa mai sauraron mu a ko da yaushe Alhaji Sani dahir Kanya da aka fi sani da Sani Dogo ta'aziyar rashin mahaifiyarsa Rabi ta harɗo wacce Allah ya yi wa cikawa a ranar Juma'a. da fatan Allah ya ji kanta amin. Muna kuma miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gyaran da ke jihar Jos a jihar Filato. Bisa rasuwa Alhaji Umar Gyaran wanda Allah yi wa rasuwa a jiya Lahadi. Da fatan Allah ya ji kanshi mu kuma ya kyauta namu zuwa. To idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai a cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Hafsat Bello dan mai so rike cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum. Le monde aujourd'hui.